Wannan muhawarar ta taso ne domin wani muhimmin tanadi da yake cikin dokar da ke cewa katin shaidan ɗan ƙasa wato Ghana card kaɗai ne zai baiwa 'yan kasar damar cancantar mallakar katin zaɓe kamar yadda mataimakin shugabar hukumar zaɓe ta ghana mr samuel tete ya ce a taron manema labarai da hukumar ta shirya a nan accra sun tattauna da masu ruwa da tsaki a kan sauye-sauyen mun tattauna a kai tare da IPAC wato kwamitin shawarwari tsakanin jam'iyyu kuma mun aika da shi ga AG wato Anthony Janar na ƙasa. A zahiri ana tattaunawa kuma ba mu gabatar da shi a majalisa ba tukunna. Domin majalisa a hali yanzu tana hutu, za mu gabatar idan sun dawo daga hutu. Mr. Tete ya ce tsarin yin garanti ga wanda ba shi da cikakken takardun shaidar ɗan ƙasa yana cike da ƙalubale da dama, kuma ba zai iya samar da ingantaccen tsarin rijistar masu zaɓe ga ƙasar ba, domin haka za a soke. dangane da rijistar masu kada ƙuri'a kuwa hukumar ta ce ba za ta haɗa sabuwar rijistar masu zaɓe na ɗan lokaci kamar yadda aka saba ba amma za a dinga yin rijistar ne a yaushe da zarar ɗan ƙasa ya cancanci mallakar katin domin haka hukumar na tsammanin yin rijistar mutane tsakanin dubu ɗari hudu da hamsin zuwa dubu ɗari biyar da hamsin a kowace shekara waɗannan sauye-sauyen da hukumar ta yi ya dace da ra'ayin jam'iyyar npp mai ci kamar yadda jami'in sadarwar jam'iyyar kuma mamba a majalisar gundumar gata yamma dama isaka ibrahim ya ce ina mini murka mun dace kamar ghana card shine yanzu takadan da kuma kadin da ya zama da ke ya gwada mutu shine ganiyan so kuma an ba dama arwa yau kowa yana ya je gana kadin shi kuma yanda aka yi processing nan kuma isu suka je processing su ba wai shi lokaci ya kawai nan zuwa 2024 election day dama na nan da yawa duk wanda ke da niyya yake ya jefa kuriya na san zai kokari ya samu gana kadin domin ya samu ya yi eh, voters id kadin shi izan bai da shi na mu sai dai babbar jam'iyyar adawa ta NDC da sauran jam'iyyun adawa ba su amince da ƙudurin hukumar zaben ba domin yin hakan zai tauye wa jama'a da dama yancin su na kada ƙuri'a babban jami'in sadarwar zango na ƙasa na jam'iyyar NDC Muhammad Nazir ya ce mu dai a jam'iyya muna jiran ita shugaban hukumar zaben Ghana ne ta zo majalisa sabida mu iya tuntuɓanta da tambayoyi mu a gunmu mun san in an kai majalisa maganganu duk yadda take za ta fito domin wurin babu boye magana kowa ya gano gaskiyan mu na nuna cewa wanga matakai da wato hukumar zabe take ɗauka wanda yake bai dacewa tsarin ragabin mulkin demokratiya ba. Siba Shakibu shine babban sakataren jam'iyyar PNC reshen yankin Accra. mu na People's National Convention PNC kenan ba ta amince da wannan umarni na kwamishin zabe ba saboda in an saya kan wannan umarni to lalle hakika zai haifar da wasu matsaloli wanda yake a ganin mu take yanci ne ko take haki ne ga wa'anda kundin tsari na mulkin kasa ta ba su dama su iya su jefa kuri'a ko kuma a'a su ma saya a jefa musu kuri'a to gaskiya na hakika a saya bisa kan wannan shawara ko umarnin da kwamishin eh, zabe ta bayyanar shi ba zai ba za mu amince da shi ba. A ƙarshen taron dai, hukumar zaɓe ta yi kira ga hukumar shaidar 'yan ƙasa na ta gaggauta bugawa tare da rarraba katunan shaidar 'yan ƙasa domin baiwa waɗanda suka cancanta samun sauƙin yin rijistar katin zaɓen. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.